آه. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته na gode wa Allah ta'ala da ya sare mana muka sake haduwa a wannan masallaci babban masallacin dutse a jihar jigawa wannan safiya ta juma'a bakwai ga watan ramadan a shekara ta da 1447 lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne shi daga watan uku a shekara ta 2026 a lissafin miladiya darasinmu na 25 a karatun littafin kawfar sa'imin umaru disabirin da malam abdullal jirgo'i yau za mu tashi sabon hadisi ko sabon majalisi a lissafinsa majalisi na goma sha takwas bayan ce alhamdulillahi labi sana'ama بعبادته الصالحون تشرف بمحبته المتقون وعنف بذكره المستوحشون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد يجي فهذا هو المجلس الثامن عشر من مجالس شهر رمضان وهو في بيان الاعتكاف a zai bayani akan itikafi da hukunce-hukuncensa wannan babi din ko wannan majalisin ya tattaro maganganu dai da ɗan dama wannan zaman shi kaɗai ba zai ishe mu ba amma dai na gaba da shi ma biyu yana da alaƙa da kan da shafi a shaharu ilibki al'awar iran insha Allah ta'ala duk zancen mu ba zai fita daga wannan din ba musamman kuma ya yi munasaba da lokacin da muke ciki yau sha bakwai ga wata nan da kwana biyu ko uku kwana uku za a kare goma ta biyu za a shiga goman ƙarshe insha Allah kaga ya dace da muji waɗannan maganganu saboda insha Allah ta'ala su amfane mu mu samu kuma aiki da su ila ba mu Ya yace an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان متفق عليه daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana itikafi a kwana goma ƙarshe na ramadan wannan shine hadisin al-imam al-bukhari ya rawaito shi kitabu siyam babu al-i'tikaf fi al-ashr al-awakhir al i'tikaf fi al-masajid kulliha muslim fi kitab siyam al-imam muslim ya rawaito shi a siyam babu i'tikaf al-ashr al-awakhir min ramadan da ne lambobin su ga wannan hadisi na 2025 shine a bukhari hadisi na 1171 shine a wurin muslim to fiqhul hadisi fiƙihun wannan hadisi yace fihi min al-masaili awwalan cikin matsalolin da za a tattauna su a wannan hadisi na farko istihbabu al-itikaf mustahabbancin itikafi wa annahu sunnatun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kuma cewa shi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi ijma'ul musulmi malamai musulmi baki ɗaya sun haɗu akan wannan babu wani malami da ya saba akan mustahabbancin itikafi babu wanda ya sauke shi قال ابن المنذر ابن المنذر أتكلم na al'ijma shafi na hamsin ya faɗi cewa wa ajma'u malamai sun faɗu babu saɓani ala anna li'aci kafa a kan cewa iti kafi la yajibu ala nasi farban bai wajaba akan mutane a matsayin farilla ba sai eh, farilla ce. illa an yujibahu almar'u ala nafsihi a yajibu Alai, sai idan mutum ya wajabta wa kansa to idan ka wajabta wa kanka abu yana da wajibi yau amma in ba haka ba mana kamar a bakance mutum ya dora wa kansa cewa in ya samu kaza zai kaza yawwa wannan shine zai zama wajibi amma an ba haka ba a matsayin mustahabbi yake asalin fa'idar yake kafi kamar da sanin zai bayyana mana wato lazimtar wuri a masallaci da yankewa daga hulɗoɗin jama'a cikin ka goma sha ɗaya da kwana ashirin kullum a cikin hulɗar jama'a ka fita ka shiga ka fita ka shiga ka ware kwana goma nan ko ƙasa da haka shiga masallaci ka kashe waya ba ka hulɗa da kowa sai Allah kai kanka za ka ji wani matsayi ya ƙaru tsakaninka da Allah abu buƙatar wani ya baka labari har wanda ya itikafi zai ji wannan abu yawa zai ji zuciyarsa sawai zai ji wani irin kwanciyar hankali zai ji alaƙa da Allah zai ji kamar an buɗe masa ƙofa tsakaninsu da ubangiji wajen eh, karɓar addu'o'i inda bai gansu da gaggawa ba zai ji zai shi kamar wani ɗan gida-gida ne ɗan gata-gata a gurin a fadar ubangiji kullum ba ka da alaka sai karanta maganar Allah sai zikiri da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam karance karance ba wayoyi ba hira ba tattaunawa da kowa sai ka ji ka daban sai ka ji ka daban eh, yana da wani ɗanɗano mai ƙarfi wajen alaƙa da Allah wanda bai yi ba ba zai fahimci zancen ba hmm. Allah ta'ala ya ba mu sauƙi eh, kuma za ka ga idan ramadan in ya wuce sai ka ji ka wani iri kamar ka ci gaba da wannan rayuwa da wahala ka ga mutum ya zo ya yi itikafi yana so kwanaki su kare sai ka ji nan da nan kawai zai dan matsu wajen kwana wajen shiga ban daki ko harkar abinci waɗannan abubuwa ne na duniya amma abin da zai samu na wata irin natsuwa tsakaninsa da Allah za ka ji bai taɓa shiga irin wannan yanayin ba ne musamman da in ya yi amfani da lokacinsa ai ko menene ka ba shi lokaci ka ware ka koma gefe domin sa dole a ga bambanci to ballantana ganawarka da ubangiji kuma wannan zai nuna maka amfanin bayan ramadan din kuma ka samu wani lokaci ka ci gaba da maintaining rayuwarka ta adkarin sabahi da masa'in za ka ga ka samu damuwa ba bayan an yi sallah ba mun karatu ne an yi an gama ka koma gefe kuma ka karasa azkar ɗinka ko ka koma gida ka samu wani lungu a gidanka kamar da yake yana da kyau mutum ya samu wurin sallah a gidansa sahabbai suna yin wannan har suka gayyato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin da suka ware na yin sallah inda suke sallar dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya musu sallah a wurin saboda samun albarka a wurin kuma yakan yi haka yawa to kaga wannan ya nuna mutum yana da wani wuri da ya ajiye yake ganawa da ubangijinsa to sai ka saba da wannan saboda ka yi iti din nan bayan azumin ma sai ka rika lazumtar irin wannan wuri ya zama kana da zikiri da kake yi da mai da hankali da kulawa da ubangiji domin shagalan nan wallahi ba ta da amfani eh, shagalan nan ba ta da amfani duk yadda ka shagala sai ka yi nadama duk lokacin da ka bata shi ba ka yi abin kirki ba sai ka ji ka yi nadama ka ce ina ma ka yi amfani da wannan lokacin? yanzu idan ka ɗauki awa uku kana tiktok kana ta bi sai ka gama ask yourself tambayi kan kuma me na amfana a wannan ne na amfana sai ka ji duka amfani komai ba la'alla ka ji na addini ka ji wani abu ka ji wani zikiri ka ji wata addu'a ka tsaya ka haddace ka mai da hankali na Allah ka samu amfanin wannan kuma Allah in ka tattara kai ne da ubangijin kuke ganewa daban yake eh, daban yake kuma wannan abun zai kara maka karfin tauhidi ya hana ka allakuwa da wani abu daban zai raba ka da malaman bogi ko wanda za a ce kullum ba za ka yi abu ba sai ka je ka nemi izinin su gaya maka da sa'a ko ba sa'a a bincika maka a yi mai ba shi da wani amfani in mutum yana da wani abu da zai yawo kansa mana duk masu wannan abun ba ka ganin su cikin alheri ba ka ganin malamin duba ka gan shi cikin alheri kullum sai cikin azanta da kuya da munafinci haka kullum alaka da kazanta da aljanu da sauransu ba za ka ga alheri tare da shi ba ko kuɗin da yake karɓa a gun mutane ba ya samun damar cin su ya amfani da su a buɗe haka a takure kula dai kyauta wallahi alaƙa da Allah ta fi komai daɗi eh, za ka yi mamaki idan ba ka san yadda abin yake ba amma in ka ɗanɗana yadda kula da ubangiji yake wallahi za ka ji babu abin da ya kai shi daɗi babu wata mu'amala mai daɗi a duniya irin ka ji kana shiri da Allah kana sallar dare kana samun lokacin da za ka roƙe shi ba kowa tsakaninku ya Allah ina da bukata kaza ina da bukata kaza ina da bukata kaza wallahi babu mai mun in ba kai ba ya Allah la haula li wala quwwata illa bika ba ni da dabara ba ni da wani ƙarfi sai da kai ka na zo za ka yi mamakin irin yadda za ka ga rayuwarka ka canza Ya da ya ce muke makaranta hadisin da waɗannan fa'idoji mun ji maganar ibn al-mundir saniyan da biyu take kawo fi shari'a ma'anarsa shari'a shine ba su fil jidi wa luzumuhu eh al-ihtibasu fil masjidi wa luzumuhu mutum ya tsare kansa ya lazimci masallaci da ajli al-ibadati domin ibada shike nan ma'anar itikafi ne al-ihtibasu mutum ya tsare kansa ko fi masjidi a masallaci wa luzumuhu da lazimtar masallacin yawwa kada ya fita don me li ajli ibadati wannan shine kamar definition din itikafi يدل في اللغة على معنى الحبس بالمقابلة lugar larabci shi ma yana nuna zuwa wannan irin ma'anar shine dai mutum ya tsare kansa yawa tsaruwa a masallaci da zama wuri guda da fuskantar abu yuqalu ma akafaka an kaza me ya tsare ka ai ma habasaka an kaza menene abin da ya tsare ka daga kaza shine ai ma habasaka anhu wa akafa ala shay'i ya'kifu ukufan ai aqbala alayhi muwaziban fuskanci abu shine muqabala fuskanci abu ya dawwama a kansa muwaziban yawa ya nannage masa ya makalkale masa ya kira buwa da shi shine ma'anar ya kafi kafa a itikafi yuqalu akafa ya'kifu ukufan fa huwa akif yawa ma'takafa ya'takifu i'tikafan a ta kif larafi wannan auzan din haka wannan lafazi yake zuwa a makayisun lura ibn faris da asiha na aljauhari da annihaya na ibn al-asir aka samu waɗannan maganganu abu na uku تأكيد استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر من Ramadan. cikin abin da ba a amfana da wannan hadisi karfafa zancen mustahabbancin itikafi a kwanaki goma karshe na watan ramadan al'imamun nawawi ya ciro wannan fahimta yace idi kana hada huwa da'aba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya saba aikatawa hatta tawaffahu Allahu azza wa jalla annabi sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa yayi ramadana guda nawa mun faɗi wannan ko wannan ramadana nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shaida ko ba nan bane ramadan guda tara annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a rayuwarsu an shar'anta azumi a ramadan a shekara ta biyu bayan hijira to daga ran ya fara shekara ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ta takwas shekara ta tara shekara ta goma yawwa tun da azumi na tara ke yawwa to don haka azumi tara annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ramadan abin nan shawwal ya zo dul qa'da sai tafi kuma hajji ko azul qa'da aka hajjin ban kwana shine a shekara ta goma da ya dawo sannan abin nan hijja ya kare muharram ya zo safar rashin lafiya Allah ya karɓi ranka a rabi'in al'awwal ran goma sha biyu ga wata shi ke na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu ikon koyi da shi Allah ƙara masa matsayi a wurinsa Allah ƙara masa salati Allah sa mu cikin mabiyansa masoyansa a yace wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk shekarun nan kuma yana itikafi eh duk shekarun nan yana itikafi bima rawathu aishatu radiyallahu anha saboda dalilin wannan shine fadin aisha radiyallahu ta'ala anha da tarwaito annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min ramadan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wato itikafin kwanaki goma ƙarshe na watan ramadana hatta tawaffahullah har sai da Allah Allah ya karɓi ransa eh ma'ana har Allah ya karɓi ransa bai bar itikafi ba kaga ma'ana kenan har wannan ramadan na ƙarshe ya yi shi ne ma'ana eh, ba ana nufin ya ci gaba da zama a masallaci har ƙarshen rayuwarsa ba a'a ana nufin tun da ce ta ce ramadan ya kaga bayan ramadan kenan tsayawa yake yawwa amma dai in dai ramadan ya zo to goman karshe annabi sallallahu alaihi wasallam yana masallaci kullum muka ga irin wannan na kance mu lura annabi fa sallallahu alaihi wasallam baya zunubi baya laifi baya bata wa Allah rai baya fusata ubangiji baya komai amma a hakan ya fi kowa ibada ya fi kowa ibada ya fi kowa istighfari ya fi kowa tuba ya fi kowa hailala ya fi kowa haukala duk abin da ya shafi zikiri ya fi kowa wannan zai nuna maka to kai da kake yi in wanda ba shi da laifi abin da yake yi kenan ya tsaya gaban ubangiji ya ta bauta masa har kafa ta kumbura kafar da ta fi kowace kafa daraja ta tsaya gaban ubangiji hatta ta fattar hatta kamar ta kyakkece saboda yawan tsayuwa sai yanzu liman yana dadewa a sallah za ka fara complain kuma gaban daga an yi dogon ne wallahi ba ne yana ta jan dogon su mu dai da ya sallame mu dai ba ba amma shi zai tsaya ya yi bakara daga farko har ƙarshe bakarar da za ta yi ma kwana biyar kila ba ka gama karantawa ba a tsaye tsayuwa ɗaya zai karanta bai ruku'u ba sai ɗauko ali imran kuma ya ɗauko nisa'i haka Allah ta zaɓe mu sai dai rahamar Allah kawai eh, sai rahamar Allah ma wallahi in baka samu lokaci fa ka nemar wa kanka kai janna din nan ba ba fa kai ne za ka yi jama eh, wallahi abun ba abun wasa ba eh, mun zo mun ɗauki wata irin rayuwa mun kasa ta gida biyu da rayuwar ustazai da rayuwar sauran da ba ustazi shi wai wanda ba ustazi ba gani yake kawai shi ya zo ya ji daɗi ne rayuwarsa yadda yake so daga an ce a za a ce ai wannan ba ustazai shi wallahi ba haka ne sai Allah ya tsaye da kai ya tambaye ka kowa abin da aka wajabta masa ya tsaya yayi abin da ba wajibi ba sai istihbabin nan kai abubuwan musahabi da aka tattara wa kanka lada mai yawa yan tsurkune da kake taɓocen taɓocen zunguri nan ɓata nan lalatacen faɗa nan tashi nan sai ka waɗannan abubuwan da kake renawa su suka cika maka wannan gurbin gobe kiyama eh, a yawan na filin nan eh, a mai da hankali a kusanci ubangiji insha Allah ta'ala akwai alheri rabi'an sa'a ban karasa karanta hadisin ba aisha ta ce كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده sannan matansa ma suka ci gaba su ma suna itikafi kaga shi itikafi har da mata to matan annabi sallallahu alaihi bayan rasuwarsa haka suka ci gaba da itikafi inda su bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi ba aure suka yi ba to Allah ya hana a auri matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in matar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya barka a ɗakinsa to babu wanda ta yi aure bayansa babu wani mutum da ya tunkari matan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka Allah ya tsare su kowace ɗayan su lokacin mutuwa ta mutu Allah ya ji kansu barki ɗaya Allah ya musu rahama Allah ya ƙara yarda da su barki ɗaya to bayansa haka suka ci gaba da yin itikafi to rabi'an abu eh, na hudu الحكمة من اعتكاف العشر بتيتي حكمة اعتكاف وانا قوما نوش رمضان حيث هي طلب ليلة القدر سيني نيمان داتي و ليلة القدر وان اتسي حكمة سبولا ألا مي فلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة الفجر تبسئت سوء القرآن قال لك على يا إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقول ترامنا أقول تشيكرا أنا بننسى ma'ana kai ake yake yake kowace shekara yana zuwa Allah ala ya san ya shi a biraren ƙarshen watan ramadana kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hikimar yin itikafi ita ce a dace da ibada a wannan dare na lailatul qadr domin idan mutum ya dace da ibada a wannan dare kamar yayin shekara 83 da wata hudu ne yana bautar Allah bautar Allah cikakkiya karɓaɓɓiya shekara nawa kai a duniya hmm? talatin arba'in hamsin sittin ko arba'in tamanin waye ba ka tabbatin duk abin da kai Allah ya karba babu wannan in ka tsaya kayan komai daidai kenan ba wannan a lissafa maka shekara tamanin da uku komai daidai cikakkiyar sallah cikakken azumi cikakken komai sai a ɗauka to shi in ka dace da daren lailatul qadr kamar kayan wannan shekarun tamanin da uku da wani abu kana bautar Allah bautar Allah cikakkiyar sallah mai kyau yanzu ballantana a ce maka sallah mai ladan jam'i gaba ɗayanta ta shekara tamanin da uku don Allah hmm? a ce kana da ladan jam'in kowace sallah biyar ta shekara tamanin da uku kana da ladan ramadana ta shekara 33 ai a 83 ne ke ka 80 yawa 83 yanzu ka je ka duba dan shekara 80 ke yake iri yake sai abinda Allah ya yassare to a ce kan cika maka wannan to in ka dace da daren lailatul qadri kamar kai wannan shekarun ne kana bautawa Allah kuma cikakkiyar bautar da Allah ta'ala ya yarda da ita ya karba mai ikhlasi babu riya a ciki babu wani abu da aka rage ba zancen zuci a sallar ba komai cikakkiya gangariya haka za ka same ta kaga ko ai ya cancanta a nemi lailatul qadr a samu dacewa da shi Allah ta'ala ya ba mu tawfiqi yace ni kauniha ghayra kharijatin an hadhihi al-ashr domin wannan dare baya fita daga waɗannan kwanaki goma kama sai ya sayaci bayanuhu insha Allah kamar yadda bayanin hakan zai zo mana in Allah ta'ala ya yassare na ga sai mu tsaya nan mu roƙi Allah ta'ala ya sanya mu cikin salihan bayi ya Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin masu samun dacewa a wannan wata Allah ka ba mu dacewa a kwanakin nan goma na ƙarshe mu samu aikata abin da zai zama shine sababin shigar mu aljanna Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka kyautata mana wannan rayuwa tamu mu ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kwanciyar hankali Allah ka taimaki shugabanninmu a kan ɗaukar mataki da ya dace a kan harkar al'amura da ya shafi rayuwar al'umma Allah ka sauƙaƙe mana abin da ya ƙuntata duk wanda ke cikin wani kunci a rayuwar nan ya Allah muna roƙonka Allah ka yaye masa tuntunu da suke samun musulmi a duk duniya muna roƙon Allah ya dakatar da su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 kwarai